is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula biyu a duk lokacin da suka so kama tashar masu saurari assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma dai ni ne ladan ibrahim aiwa tare da ibrahim alfa ahmed da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da sabon wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku cewa wani jirgi mai saukar ungulu ya faɗi a garin kaduna kana mu kawo muku shirin mu tattauna na ibrahim ka almasi garba amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan sandan kasar Austria sun faɗa a yau Asabar cewa sun ceto wasu yara ƙanana guda uku da suke fama da mummunan kishi har sun kusa mutuwa cikin wata mota ɗaukar kaya tare da wasu bakin haure su 23 daga ƙasashen syria afghanistan da kuma bangladesh wani al'amari ya faru jiya juma'a kwana guda bayan da aka gano garowakin 'yan gudun hijira su 71 har sun fara rubewa a cikin wata motar da aka yi watsi da ita kan wata hanyar mota tsakanin vienna da budapest 'yan sandan austria suka ce waɗannan yara mata guda biyu da namiji ɗaya 'yan shekaru biyar da shekaru shida sun galabaita sosai a lokacin da 'yan sanda suka tare wannan motar ɗaukar kaya da suke ciki bayan sun bi motar ta ki tsayawa kusa da garin st peter amhat da ke bakin iyaka da jamus a yanzu haka suna asibiti suna murmurewa kakakin 'yan sanda a wani lardin austria david Fortner ya ce likitocin gaggawa sun faɗa musu cewar yaran suna iya cikawa da an yi jinkirin awa biyu ko uku wajen samo su. An kama direban motar ɗan ƙasar Romania wanda ya tsayawa domin bincike. a halin da ake ciki wata kotu a ƙasar hungary ta ba da umarnin tsare wasu mutane guda hudu waɗanda ake kyautata zaton suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira su 71 waɗanda aka tsinci garwakinsu a ran alhamis uku daga cikin 'yan ƙasar bulgaria ne ɗayan kuma ɗan ƙasar afghanistan wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta ce jiragen saman yakin ƙasar sun kai hare-harensu na farko kan isil cikin ƙasar syria ko sham a wani bangare na rundunar taron dangin da amurka take jagoranci a jiya juma'a jiragen suka fara kai hare-hare kan cibiyoyin isil da ake ɗauka suna zaman barazana ga ita turkiya tsallakin iyaka a cikin syria a watan da ya shige turkiya ta yadda za ta ƙara irin rawar da take takawa wajen yakar 'yan isil bayan da ta yi wata da watanni tana jan kafa jiragen saman yakin turkiya sun yi ta amfani da bama-bamai masu na'urorin sunsuno inda aka auna su da kansu akan cibiyoyin isil da suke cikin ƙasar syria ba tare da jiragen sun shiga cikin yankin samaniyar ƙasar ta syria ba daga baya turkiya ta ba amurka damar yin amfani da wani muhimmin sansanin mayakan samanta da ke dab da bakin iyaka da kasar siriya sanarwar ma'aikatar harkokin waje ta ce jiragen saman yakin mu tare da na kasashen ƙawance sun fara kai hare-haren haɗin gwiwa daga jiya juma'a kan cibiyoyin daesh da ke barazana ga tsaron ƙasar mu daesh dai shine sunan ƙungiyar isil a takaice da harshen larabci labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka a birnin washington dc wata kotu a misar ta samu wasu wakilai guda biyu na gidan talabijin su uku kenan wato na gidan talabijin ɗin al jazeera da laifin goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wadda aka haramta a ƙasar ta kuma yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a kurkuku mai rikon mukamin daraktan kamfanin al jazeera mustapha swag ya bayyana wannan hukunci na yau asabar a zaman na rashin kan gado nicholas pichaud mai kula da harkokin misra a kungiyar amnesty international ya bayyana hukuncin da cewa misali ne na tawai 'yancin faɗin albarkacin baki kacokam da ke faruwa yanzu haka a ƙasar misra an ɗaura 'yan jaridar su uku ne kawai a saboda ra'ayoyinsu in ji shi a lokacin da yake yanke wani hukuncin alkali hassan farid ya ce wakilan uku na aljazira suna dauke da kayan aikin da hukumomin tsaron misra ba su amince da su ba haka kuma alkalin ya ce 'yan jaridar suna yada labaran karya sannan suna yin amfani da hotel ɗinsu a zaman cibiyar yada labarai ba tare da izini ba 'yan sanda a thailand sun ce sun kama wani mutumi dangane da harin bam da ya kashe mutane akalla ashirin ran 17 ga watan agusta a birnin bangkok masu magana da yawon 'yan sandan sun ce yau asabar aka kama wani mutumi a bayan garin birnin na bangkok bayan da 'yan sanda suka gano wasu kayayyakin da watakila na har hada bom ne cikin wani gidan da ya haya wakilin murya amurka steve harman a can birnin bangkok din ya ce wani jami'in 'yan sanda ya ce mutumin da aka kama wani dan kasar turkiya ne mai shekaru 28 da haihuwa kuma mai suna adam karadak babu wanda ya dauki alhakin kai harin wanda aka kai akan wani wurin ibada mai farin jini da ake kira erawan a tsakiyar birnin bangkok hukumomi sun ce akwai 'yan yawon shakatawa da bude ido da dama cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda sun wallafa wani hoton da suka zana na mutumin da watakila ɗan ƙasar waje ne da ake kyautata zaton shi kai wannan hari hotunan bidiyo na tsaro da aka wallafa sun nuna mutumin ya ajiye wata jakar da ke a farko ta rataye a kafadarsa kan wani benci da ke wajen wurin ibadar na hindu ya tashi ya barta a wurin jim kaɗan kafin bom ɗin ya tashi ko mai sun yi imanin cewa yana da mataimaka to amma sun bayyana ta baba kan ko yana da alaka da 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa 'yan sanda suka ce suna nazarin dalilai da dama da suka iya sanya kai harin suna masu misali da ƙungiyoyin da suke da hannu a rikice-rikicen ƙasar ciki har da musulmi daga kudanci ko 'yan kabilar yugur da suka fusata bayan da Thailand ta miƙa ma ƙasar China wasu 'yan kabilar su fiye da ɗari a watan da ya shige. labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka an samu hadarin jirgin sama a cikin garin kaduna kuma rayuka sun salwanta ga lawal isa ikara da karin bayani cikin wannan rahoton ƙungiyar nan ta ba da agajin gaggawa ta red cross a kaduna ta ce waɗanda suke cikin jirgin nan mai saukar ungulin da ya faɗo na mayakan saman nigeria sun riga mu gidan gaskiya shugaban kungiyar ta red cross a jihar kaduna alhaji shehu umar abdul wanda ke jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan ziyartar gurin da wannan jirgi ya faɗo ya ce zuwa yanzu waɗanda ke cikin jirgin ne dukkansu aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya to alhamdulillah jirgi ne wanda air force suke amfani da shi wurin koya ma ɗalibai tuki so da safen nan wurin karfe shida da kwata muka samu labarin cewa ga abin da yake faruwa jirgi ya fada nan cikin nda tsohuwa to quickly mu suka je wajen kuma suka samu jirgin ya riga ya fadi ya ɗan kama jikin wani gida haka ya fara cin wuta to alhamdulillahi fire service wanda suke cikin nda din suka yi respond a kashe wutan sannan yaran mu suka ci gaba da aiki in aka ce maka jirgi ya fado to sai dai allah kiyaye a assessment ɗinmu dai da muka yi gaskiya ba wani wanda aka ciro shi da rai gaba ɗaya tattara su dai mun yi abin da ya kamata mu yi mun abin da sauransu jirgin yana dauke da mutane guda eh, takwas ne a ciki wanda suka je wajen suka suna ɗan koya ma ina jin yara ne wasu abubuwa kuma allah da ya ikonsa ya samu ko matsala ne koya ba mu sani ba da ya faɗo ne malam sani shi aibu ɗaya ne daga cikin makwabtan gurin da wannan jirgi ya faɗo kuma ya ce ya ji daidai lokacin da jirgin ya faɗo misalin karfe bakwai saura. Wajen misalin karfe bakwai kusan saura minti goma. Ina daidai wannan filin na cikin gida da muke da kake magana da ni sai kawai na ji daga idan nan da na kawai sai na ga daidai jirgin ya sauka kawai shi kenan an yi an gama. Jami'an hukumar sojan saman Najeriya dai ba su ce wa manema labaru komai ba. sai dai sun fitar da wata sanarwa mai dauke da sa hannun daraktan yada labaru na hukumar mr dele alonge inda suka tabbatar da hadarin jirgin kirar doniya 228 isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria Allah ya kyauta har yanzu ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ce karfe 9 da rabi da minti 9 ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku yal hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Ƙarshe dai shugaba Buhari ya naɗa David Lawan a matsayin sakataren gwamnatin tarayya, Abba Kyari shugaban ma'aikata, Hamid Ali da Mr. Kure Abeshi a matsayin kontrolan kwastam da hukumar shige da fice. kawo Sumaila da ita inan a matsayin masu shawara kan majalisa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Moon ya ziyarci Najeriya da bayanin kan sabon shirin muradu masu ɗorewa da zai yi aiki zuwa 2030. Shugaban hukumar EFCC bai bayyana gaban majalisa ba bisa zargin mai barci ya buge da gyangyaɗi. Boko is no more haram. 'Yan gwagwarmayar kwato matan Chibok sun yi taron juyayen cikar kwana 500 tun sace matan. Babban jami'in gwagwarmayar Dr. Imam Shehu ya ce san ba su yi sanyi ba. Ita wannan gwamnatin ta nuna cewa tana da niyyar kwato 'yan matan nan. Alhazan Najeriya sun fara keta zo zuwa aikin haji. Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka To yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda muka alkawarta yau zauren ya bar kanan dabo ya sauka jaskwata yamma da bauchi. Inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar Filato. Zainab Gareki. To jama'a barkanmu da warhaka ba tare da bata lokaci ba za mu fara tattaunawa kan hanyoyin samun mafita musamman kan matsalar tsaro a karamar hukumar barikin ladi da ke nan jihar Filato. A zauren tattaunawarmu muna tare da masu ruwa da tsaki a ƙaramar hukumar ta barikin ladi. Malamai sannunku da zuwa. Ah, to ko za ku gabatar da sunanku? Ah, sunana da Edward Gyan Bott. na barkin ladi local government area ah, sunana ustaz alhaji ibrahim barikin ladi to malamai barkanku da war to kamar yadda na yi gabatarwa a zauren namu za mu tattauna ne kan yadda za mu samu maslaha kan eh, taɓarɓarewar tsaro a ƙaramar hukumar barikin ladi amma kafin mu fara za mu fara tambaya wai shin me ke janyo kashe-kashen jama'a da ɓarnata dukiyoyi a karamar hukumar barikin ladi barin fara da kai a dagon edward gyan well honestly abin da yake faruwa abin da suna kawo damoyin nan abu kusan uku ko hudu na ɗaya akwai barna mun san da barna tun da amma akwai barnan ganganci wanda za a shiga gona kawai a yi damejin gona gaba daya na biyu akwai kashe-kashe wanda za a je a fado a kan kauye kawai ta kashe mutane maza da mata da yara duka na uku akwai satan shanu to duk abubuwan nan su suke ka damoyi a wannan karamar hukuma a takaice to ustaz um, menene a ganin ka ke janyo tashe-tashen hankula karamar hukumar barkin ladi to babban abin da yake jawo tashin hankali a barikin ladi kamar yadda shi dagom ya faɗa wato ni kuma ina da wani ɓangare wadda na hanga wato mahanga kamar guda biyu abin da yake yawan jawo irin wa'annan abubuwa shine kullum na sha nana ta irin wannan magana saboda mutane suna ɗaukar doka a hannunsu kuma ba a hukunta su idan da za a samu mutum ya aikata doka hukuma ta hukunta shi akan babu wani dan a shafa da mai babu wanda yake dan lele duk wanda ya samu aka samu ya taka doka hukuma ta hukunta shi to ganin haka gani ga wani ya isa wani tsoron Allah da zarar mutum ya je shi don rikicin nan tsakanin makiyaya ne da kuma manoma daga ƙarshe sai ga abin ya rikide ya zama tsakanin addini rikicin nan za a fara shi na kabilanci sai da kuma na addini to duka wannan inda ce ana hukunta jama'a kan wannan duk mutumin da aka same shi ya shiga ko gonan wani ne da shanunsa ya je ya yi barna aka kama shi aka hukunta shi shi wannan ya ga cewa dan uwansa din an hukunta shi haka wancan kuma ga cewa ya je ya kama shanun fulani ya harba da ganganci ko kuma ya kore sun sace aka kama su aka hukunta su aka musu hukunci mai tsanani to wannan gani ga wani isa wani tsoron Allah zai cewa ce wato kaga wayannan fa sun yi laifi ba a bar su ba wa'annan ma fa sun yi laifi ba a bar su ba to idan gwamnati ta ɗauki wannan don babu wanda ya gagar gwamnati sai dai gwamnati ya sakaci akan wannan abubuwa yawa to kamin mu je wajen gwamnati dagon ray eh, edward ya yi batun rashin hukunci kana shugaba ko kuma a ce basarake a wannan yanki ah, me za ka bayyana akan rashin hukunta waɗanda suka yi laifi eh to wannan gaskiya ne kaga abubuwan nan da suna faruwa ana ji ana gani akwai shaidu da yawa an kan je a do hotunan gonakin nan da aka yi su amma sai ka ga ba za a doka wani mataki a kai ba in mutum ya zo ya cinye maka gona ai wannan kisa ne duk manomi na gaske in ya ga gonansa ya kan faranta mashi zuciya amma farar ɗaya kawai ka zo ka ga wani ya yanke shi gaba ɗaya ai wannan kisa ne to saboda haka a dinka doka hukunci matuka mai tsafi ga duk wanda ya yi irin wannan abu shi ne zai kawo sausatan wannan abubuwan To a lokutan baya mun san cewa idan aka yi irin wannan barna akan zauna tsakanin shugabannin wancan bangaren manoma da makiyaya domin a sasanta. Kana ganin kamar an mance da irin wannan eh, zaman tattaunawa ne da ake yi kila fadan sarki wanda za a warware in ma barna aka yi sai a biya? To abin da ta juya gaba daya a yanda na sani tun kakanin kakaninmu tun iyayenmu barna ba na yau ba ne in an yi barna waɗansu ma masu imani su ne za su fara zuwa gidanka su ce yara sun yi barna wuri kaza wani lokacin ma sai a yafi amma na yanzu wani gadara ne kawai karfi da yaji kawai a shiga gonanka a mai kayi you know to shi yasa duk abin ya dagule gaba daya so abin dai da wani nufi ne kawai ba haka ne kawai ba ina ga kawai ana so ma gaba daya a fitar da mu gaba ɗaya daga kasar mu gaba ɗaya wanda kuma ba shi yiwuwa ko ba haka ba Allah ya yi mu duka mu 'yan Najeriya ne ba mu hana kowa zama a wurin da ya kamata ya zo na ba amma ai akwai dokoki wanda suna gadin wannan kasa baki daya amma kawai mutum zai shiga gonar mutum ya zo ya je ya da adda ko ya zo ya sa shanu kawai su shiga su yi damiji gaba ɗaya. haka da kyau to ustaz ka yi batun hukunci kuna zaman masu ruwa da tsaki um, kuma me kuke yi don ganin uh, wato idan kila an ɓata ma mai gona ko kuma an yi masa barna ku uh, me, ya kuke yi ko kuma me kuke yi don ganin cewa an sasanta to a gaskiya idan har aka ce an yi barna idan har aka rufotin cewa ga barnan nan da ko dabbobi suka yi wa masu gona to wannan idan har aka reporting din wannan to dole ne za a kira an riga an san wanda suka idan har aka san wanda suka yi wannan barnan an riga an san su in aka yi reporting din su properly to dole ne kuwa za a kira wannan a kiyasta abin da aka yi wannan barna a biya amma abin da yake daga hankali shine wani za a masa barna sai ya dauki doka a hannunsa ko shanu ya shiga ya barna to su kuma sai su harbi shanu to in ka harbi wannan shanun kuma to da yake sai ka samu shi ko mai shanu sai ce to ya ga an kashe masa dabbobinsa shi kuma sai sa shanunsa kuma sai su sake yin barna a cikin gonaki to ɗaukar doka a hannuna ne to amma yanzu mun ɗauki matakin wannan muna jawo ra'ayin gwamnati a kai gwamnati su taya mu shugabanni na addini su masu shiga ciki domin duk mutum mai addini na gaskiya Allah yadda ya halicce mu ba za ka ci dabbobi ka rayu ba amma za ka ci amfanin gona ka rayu shi yasa Allah ya haɗa da kiwo da noma waje ɗaya wadda duk annabawan da sun yi shi to shi yasa duk mutumin kirki mutumin Allah shi yasa muke haɗa kai da shugabannin addini da kuma sarakuna wajen irin waɗannan abubuwa ya faru mu haɗu mu gaya wa jama'a gaskiya ko mu gaya wa kanmu gaskiya sannan gwamnati kuma ta yi adalci a mu to da yake na fahimci cewa dukan ku kun fahimci inda matsalar take me ya janyo har yanzu aka kasa samun warware eh, wannan takaddama Uh, dagon ray edward to ni na ga wani abu ganganci ne kawai ganganci in the sense that kaga ana misali an ja sata shanu shanun nan fa masu sata shanu nan ba san kwasu waye ba kuma na tabbata waɗansu gang ne wanda sun riga sun shirya kansu wanda suna irin wannan aiki kusan kabilu duka sun haɗu kansu suna sace-sacen nan amma me yasa in an sata shanu kai ba fulatin baka san ko su wasu ka sata ba sai kawai ku je ku fada a kan wata ƙauye ku fara kakkashi mutane mata da ciki a farke yaro karimi wanda bai san kwan ba a kashe soho wanda ba shi da ma wurin zuwa yana nan yana zaman shi a zuwa kashe ina riban wannan ina amfani irin wannan kamar yadda ya faɗa doka doka hannu in an yi maka eh, barna ko an sata maka shanu akwai hukuma akwai kotuna suna nan daki-daki har zuwa spring court me yasa ba za a bi irin wannan abun ba ai da haka ake yi me ya hana yi yanzu saboda haka wani nufi ne kawai wannan na gari sanbin da da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman izala Shiyyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da ya gabata. da kuma rabaran Ibrahim Usman daga majami'ar Ikwa GRA Katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Ibrahim Duguri. da farko dai bayan godiya wa Allah maɗaukakin sarki da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato su shugabanni su tausayawa na ƙasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cikin abin da Allah ya faɗa cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wato ma'ana ku waɗanda Allah ya baku ɗaukaka da shugabanci ku tausaya wa waɗanda suke ƙasa ko kuma suke ƙasa da ku wajen jagoranci ku ma sai wanda ke sama shine ubangiji ya ji tausayin ku sa'annan kuma manzo sallama ya tabbatar mana da cewa baya tare da mu mutumin da duk Allah ya bashi matsayi amma baya tausayin na ƙasa hakanan shi ma baya tare da mu talakan da Allah ya ba ma wani shugabanci a kansa yake shugabantarsa amma baya girmama shi don haka duk wanda Allah ya ɗaukaka a kanka ta hanyar shugabanci ka bashi matsayinsa ka yi masa addu'a kuma kada ka zarge shi domin kamar yadda kuke haka ake shugabantar ku in Allah ya baku shugaba haziki mai haƙuri mai ƙoƙari to babu shakka Allah ya baku abin da yake daidai da ku ne hakanan idan mutane suka samu waɗanda suke shugabannin da ba sa jin tausayin ba sa mutunta su ba sa ganin darajarsu ba sa tausayin talakawan kuma suna cin su da zalunci to watakila talakawan su ma sun saki hanyar ubangiji ne sai Allah ya jarrabe su da waɗannan mugayen shugabanni don haka mu gyara zukatanmu da farko tukunna mu talakawa sai shugabanninmu Allah ya gyara mana su ko ba sa so sai sun gyara da izinin Allah dan haka kuma mu duba cewa akwai wato uzuri da zamu yi wa shugabanni da Allah ya ba su shugabanci a kanmu saboda shugabanci abu ne wanda yake mai nauyin gaske kuma abu ne wanda yake wato ba karamin mutum ke iya jagorantar jama'a ba idan ka duba za ka iske wani daga shi sai matarsa guda ɗaya watakila ko haihuwa ma bai yi ba amma wajen rashin adalci abun da yake aikatawa wannan matar tasa kawai kare ba zai ci ba to ina ga a ce Allah ya bashi ‘ya'ya biyar ko shida ina ga a ce Allah ya bashi mulkin unguwa ina ga a ce Allah ya bashi mulkin gari ina ga a ce Allah ya bashi mulkin ƙasa ko jiha ko kuma ainihin wato irin shugabanci na Najeriya to kaga mutum ya fara gwadawa da kansa ya gani saboda haka duk abubuwan nan da shugabannin suke aikatawa wato yau inda za a ɗauki wani talaka wanda bai san kan harkar mulki ba a tsoma shi cikin shugabancin nan ko jagoranci wallahi sai ya daburce ya rasa ma ina ne makama ina bakin zaren yake to amma su Allah da ya ba su akwai wani tanadi da ya musu da haka muna zata musu alkhairi kada mu kosa da abubuwan da suke yi na sanyi a hankali a hankali bahaushe ya ce tafiya sannu sannu kwana nesa dan haka abun da suke din nan insha Allahu nan gaba tana yiwuwa ba za a kai shekara biyu rabin mulkin ba za ka ji mun fara komawa kamar da da muke wajen zaman lafiya za ka iya tafiya daga ainihin wato baga har zuwa lagos cikin dare za ka iya tafiya daga port harcourt har zuwa sokoto cikin dare duk wannan abin da muke nema kenan amma yau a ce hankalinka ba a kwance ke ba kuma abin nan an daɗe ana aikatawa sai gashi allah yana ta kawo mana sauki bisa addu'o'i da muke yi wa kawunanmu na zaman lafiya da kuma shugabanninmu don haka mu ci gaba da ainihin wato dogewa akan addu'o'i da kuma girmama shugabanninmu sa'an nan mu zamo mutanen kirki mu karan kawunan mu kafin Allah maɗaukin sarki ya gyara mana shugabanninmu sa'an nan kuma kowanne a cikinmu ya ji kaman shi ma jami'in tsaro ne domin harka ta tsaro bata zamo kawai akan jami'an tsaro da aka ayyana sojoji 'yan sanda da makamantansu ba a'a mu da ake shugabanta mu da ake tsarewa mu ma muna da rawar da za mu taka wajen ba su haɗin kai da goyon baya da gudunmawa wajen sanar da su abubuwan da ya kamata su ƙara ainihin mai da hankali a kai wajen ayyukansu kuma mu ba su haɗin kai yayin da duk suka zo gabatar da aikinsu ta haka ne za a gane wato waɗanda suke karya da sunayensu su ce su ma jami'an tsaro ne za a gane na bogi don saboda mu tun daga matakin cikin gida zuwa unguwa mun ba da haɗin kai duk waɗannan abubuwan da suke faruwa insha Allah za ga sun zo cikin sauƙi kuma su kansu jami'an tsaron za ka ga al'amuran sun zo musu cikin sauki saboda jama'ar da suke tsarewa Allah ya taimake su suna da kyakkyawar fahimta tsakanin su da su. Shi ma rabarin Ibrahim Usman kira yake a zamanto masu haƙuri don a mori zaman tare. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Chajjari Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya domin su dawo mu haɗa kai tare ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya nan Allah ya yi mu nan muke da zama Allah kuma ya yi mana albarka ta kowane abin da muke bukata na rayuwa cikin jiki a wannan duniya. I har ma da makomar mu ta gobe domin Allah ya ba mu maganarsa a rubuce. So ‘yan uwana maza da mata ina kira da mu haɗa hannu tare domin a yi maganin wannan matsala. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah domin ganin yanzu matsaloli ko rigingimu da ake samu tsakanin Kirista da Muslims ana fahimtar juna. Don haka ina ƙara kira ga malamai waɗanda suke na islamic da kiristoci fastoci da manyan masu rike da mukamai na addini mu ƙara jaddada matsayinmu na haɗin kai tare domin ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa. salinan ina yin kira ga makiyaya fulani da manoma waɗanda in an duba za a ga ɗan juma ne da ɗan jummai makiyaya a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na manoma manoma a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na makiyaya idan kowa zai ba ɗan uwansa haƙƙinsa to za a yi zama lafiya don haka magana Allah ma ta ƙarfafa mu cikin littafi mai tsarki cewa ku ba kowa haƙƙinsa ku ba kowa haƙƙinsa don haka ina kira a gare mu bari mu tsara haƙƙin kowane mai rai wanda ke cikin ƙasar nan ta masu Najeriya in mun yi haka to wannan zai ba mu zaman lafiya zai ba mu kwanciyar hankali zai ba mu dankon zumunci za mu iya cin gajiyar arzikin da Allah ya ba mu ina addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ya shugabanci waɗanda Allah ya azama ragamar shugabanci na wannan ƙasa ya kuma shugabanci waɗanda Allah ya azama shugabanci ta fannin addini ya kuma shugabanci manoma namu da makiyaya namu yadda za mu zama na zumunci da danƙon dangantaka tsakaninmu da juna da zan ba kowa hakinsa. Sa'annan ina kira ga 'yan uwa wa'anda suke cikin ƙasan nan wa'anda suke gabas ta arewa da ke wannan ƙasa inda ake zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba ina kira mu ji tausayi ina kira mu ji tausayi mu ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta ina kira kuma ina addu'a bara Allah ya amsa wannan addu'a ta mu domin zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya ni dan uwanku Rabaran Ibrahim Usman ina yi makasar mu fatan alheri Allah ya sa mu kasan albarka na gode ubangiji ya yi mana albarka jalla allazi wahidu rabbana ka kama mana ahadun guda sau madu kai kun kaka Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla an gaishe ka Malam Ibrahim da bakinka sai dai bamu da wadataccen lokacin da za mu kawo labarai a takaice nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan shi sai gobe idan Allah ya kai mu. A wasu abokan aikinmu sun shigo da wani sabon shiri ciki ku har da shirin nan na zaɓe ko naɗi. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim alfa ahmed da ya tallaba mani da yami obaduna wanda ya bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya cornelius ni lada ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.